hanyar gendala ba shiga birni ba. Mai sauraro Assalamu alaikum, Muzammil Ibrahim ya kasance cewa barkanmu da wannan lokaci. Kana kuma sannunmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin hangen dala, shirin da kan yi duba kan batutu wanda ka zama tarnaki ga ci gaban demokradiyyar kasar nan, baya da baiwa 'yan siyasa damar tofa albarkacin baki. Ƙarƙashin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Gamayyar ƙungiyar sanatocin arewacin Najeriya sun yi wani zama tare da tabbatar da matsaya guda cewa ba za su amince da cin kashin da ake wa wannan yanki ba, musamman ma da a yankin a wannan lokaci yake fama da matsanancin matsalar tsaro da kuma talauci, wanda hakan kuma ta sa gwamnati take mai da da shi kuma baya musamman a cikin kasafin kuɗi. Ƙorafe-ƙorafe dai sun yawaita a kasafin kuɗi na shugaba Asiwaji Bola Ahmad Tinubu da kaso mafi yawa ya karkata a yankin kudancin Najeriya. Alal misali jihar Zamfara, rahotanni sun tabbatar da cewa ko kwandala ba sa mata a wani aiki da aka ware domin ta ba. Kuma kwatsam sai gashi wasu rahotanni na fita cewa bankin ƙasa zai mayar da wasu ɓangarorin sa can jihar Legas. Batun da wasu ke ganin cewa wannan kawai wayan a ci ne ake neman korar kare daga gindin dinya. Haka jim kaɗan da fitar wannan rahoto sai ga wani rahoto ya sake fita cewa har ila yau gwamnatin Asiwaji Bola Ahmad Tinubu ta ci aniyar mayar da hukumar kula da filayen jiragen sama ta ƙasa za ta koma jihar Lagos bisa dogaro da cewa akwai cinkoso a birnin tarayya Abuja da haka ake buƙatar sarari da za a gabatar da ayyuka cikin lislama. Sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila na daga cikin waɗanda suka yi waccan ganawa tare da tabbatar da cewa ba za su bari wannan abu ya ci gaba da ɗorewa ba. Dama dai tun a baya akwai ƙorafe-ƙorafe kan yadda yankin arewacin Najeriya ke zama koma baya musamman ma wajen samun wakilci na gari ta yadda da ake cewa kura da shan bugu gaddi da karɓa kuɗi. To akwai buƙatar dai wakilan wannan yanki su tsaya tsayin daka domin ganin sun sauke amanar da aka ɗora musu ko ba don kuma ba su da iyalansu da kowa nasu a wannan yanki suke rayuwa. To sai dai wannan na faruwa ne a gabar da kuwa ake ta samun rikice-rikice musamman ma da cikin kwanakin nan muka ji wata kungiya a jam'iyyar APC na kira ga shugaban kasa cewa ya sauke shugaban jam'iyyar APC na kasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje bisa gazawarsa ta gaza samun nasara a zaben da ya gabata. Wannan kungiya ta ce matukar shugaban kasa ya dauki wannan shawara tasu to fa za a samu abin da ake bukata. Ko da dai jam'iyyar APC a nan Kano ta musanta tare da cewa wannan kungiya da ta yi wannan kira tana zargin jam'iyyar NPP mai mulkin jihar Kano shi ta dauki nauyin su domin dai bata Dr. Nasiru Yusuf Gawunan suna. Balarama dai su ma mabiya ba su ji daɗin wannan batu ba ko da dai a gurin matashi Honorable Nasiru Salihu daɗin kowa na cewa ya kamata 'yan APC su fahimci halin da suke ciki. Muna kira a gare ku akan cewa ku gane cewa shi fa jagora shine kahin bayan demokradiyya na arewacin Najeriya da jihar Kano baki daya a wannan lokaci da ake tafiya domin in ka ja da mai rabo to ka sani fa sa'a tana gare shi don haka kun yi duk mai yiwuwa kuma gahi Allah ya bada nasara don saboda haka muna kira ga 'yan jam'iyyar NNPP mai alamar kayan daɗi ku sha ƙurumunku ku kuma zauna cikin shiri akan cewa mu dinnan nasarar nan dai tana tare daga mai nasara cikin ikon Allah don saboda haka yanzu ma gahi jagoran nasu na riko da aka bashi jam'iyya yanzu ana cewa ya zo ya samu mai gida jagora jagora akan cewa ya zauna ya ba shi hakuri ya maslaha da shi to ku kuma na ƙasa da kuke sha ba sulhu ko kuma ba wannan to za mu ji me za ku fito da shi ai kamar tafiyar siyasar karamar hukumar wudulce a ce ka zo ni za ka yi siyasa baka sa zababban dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar wudil ba mai girma honorable ala abdullahi manaja to ka sani duk inda ya shiga wannan cikin iko allah ita da ba wani abu ake so ba tafiya ta demokradiya kyautata wa al'umma da kawo jama'a ci gaba to mu dai a local government din karamar hukumar wudil ba mu da sama da shi domin yanzu magana ake na yan watanni ka ba a cika sa shekara ba ya kawo ci gaban da mai shekara goma sha biyu har ya gama bai kawo irinsa ba. honorable nasiru salo daɗin kowa kenan na jam'iyyar nnpp shi ma dai aminu gurgu mai fulo matsakaicin dattijan nan na jam'iyyar pdp ya shigo yana cewa har yanzu mabiya jam'iyyar apc ba su san halin da suke ciki ba sun shiga hali na tambal-tambal. da yawansu hatta gwamnatin makafin da yawansu abin da na faɗa sun karyata ni ko ko suna kunkuni? yau zaman da aka yi da mai girma shugaban kasa da jigajigai na jam'iyyar apc na jihar kano wanda na gaya musu cewar duk girman ka a apc hatta kan toma mai rikon jam'iyyar bai san halin da ake ciki ba bai san zaman da aka yi da su ya haya bello da gwamnatin makafi ba da yawa suka musu yau gashi an nuna musu an ce ku je ku zauna da baki za su shigo manya domin a karɓe su a yi tafiya ɗaya tare saboda haka ina tabbatar maka wannan abin ya riga ya kankama sunansa labari domin su ba su manta ba ƙasa da sati biyar na faɗi abin nan duk girman ka apc kowa ya kai baka san halin da ake ciki ba amma pro na jam'iyyar apc nan ya dinga surutu yana rantse-rantse yau ga san bahira na ce hata ba kai pro na jihar kano ba hata kan ka. wanda yake rike da jam'iyyar a ƙasa bai san halin da ake ciki ba na tabbatar maka su ba jami'a mila intelligent report ina suka gaya mun cewa cewar an riga an zauna ya bello shine dai zai karɓe su a ciki domin su zo a tafiya ɗaya domin suna harin 2027 saboda haka yanzu zaɓi ya rage naku ko ku fita ko ku zauna kuma ina tabbatar ma watan goban nan da yadda Allah za a riga a karɓi wa'annan mutane kuma duk ka duk girman ka kowa yake ya zama wajibi kana ƙarƙashin abba gida gida Dattijan matashi Aminu Gurgu mai fulo kenan na jam'iyyar PDP. To sai dai daga jam'iyyar APC da ke kokarin bata kariya mun jiyo Honorable Mansar Haruna Dandago wanda ya shigo yana bayyana cewa suna nesanta kansu kan waɗancan matasa da suke wancan kiraye-kiraye a Tube Dr. Abdullahi Umar Ganduje. A madadin matasa na gamayyar ƙungiyoyi na jam'iyyar APC mu sanar da barranta kanmu da nuna rashin jin daɗin mu da wani yaro ya shiga fayya labarai yake magana akan matsayinsa na matashi yake kira ga mai girma zaɓaɓɓen shugaban kasar Najeriya da ya sauke jagoran jam'iyyar APC na ƙasa baki ɗaya mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje bisa da tunaninsa da iya fahimtarsa da kuma kira da ya yi da mai girma injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso matsayin ya shigo jam'iyyar APC domin jagoranta ta a jihar Kano. Wannan magana ba ta yi al'ummar jihar Kano daɗi ba ba ta yi wa 'yan jam'iyyar APC daɗi ba domin shi wannan yaro ba ɗan jam'iyyar APC ba ne bai da alaƙa da jam'iyyar APC ya koma kwankwasiya kuma mu 'yan jam'iyyar APC bai mana adalci adalci ba bisa ga abubuwan da ya faɗa muna kira a gare shi wannan kalamai da ya yi su ba su yi 'yan jam'iyyar APC daɗi ba kuma ba za mu bar wannan abin ba da ya fito ya sanar da barranta kansa da wannan magana ko karyata kansa da abin da ya faɗa tsawon lokaci awa ashirin da hudu in ba haka ba za mu ɗauki matakin shari'a a gare shi na biyu muna sanar da al'ummar jihar Kano da ƙasa baki ɗaya cewa jam'iyyar APC ta samu nasara dalilin Dr. Abdullahi Umar Ganduje a ƙasa baki ɗaya Mansur Haruna dan dago kenan na jam'iyyar APC. To sai dai daga jam'iyyar NPP tuni muka ji jami'an gwamnati sun fara magantuwa musamman ma da muka jiyo mataimaki na musamman ga gwamnan Kano kan kafafen yada labarai. Honorable babban Alhaji Sagagi shi ma na cewa sun sha wahala a hannun jam'iyyar APC da PDP musamman ma idan aka yi karatun baya. Sai ga shi karshe suke dariya wancan bangaren kuma na kuka. Muna cikin jam'iyyar APC. Injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya ko takara ya ba wa Ganduji ganduji da ya zama gwamna ya shiga yaƙi da injiniya da rabi'u musa kwankwaso har sai da ya sa muka bar jam'iyyar apc muka koma jam'iyyar pdp ashe ita ma jam'iyyar pdp din wuta ce haka da injiniya rabi'u musa kwankwaso ya shigo jam'iyyar pdp suka dinga kunna wuta suka dinga bamu wahala wanda akan zaɓe da za a bada na northwest aka hana injiniya rabi'u musa kwankwaso zonar da za a ba bashi aka hana shi aka dinga gwagwarmaya muka tafi kaduna ba irin hayaniyar da ba a ba daga ƙarshe suka ce in eh, injiniya rabi'u musa kwankwaso ya isa cikakken ɗan siyasa ne ya fita ya je ya kafa jam'iyyarsa muka yi addu'a injiniya rabi'u musa kwankwaso ya addu'a aka fita aka je jam'iyyar da muka yi niyya za mu shiga jam'iyyar prp ita ce dalili da sila da injiniya rabi'u musa kwankwaso ya kafa gidan rediyo nasara rediyo an gama yarjejeniya da su za a koma PRP aka bi ta bayan fage su ma aka ziga su suka hana injiniya da Rabi Musa Kwankwaso ya shigo jam'iyyar nan aka tafi aka je aka samo jam'iyyar NNPP mai kwandon kayan daɗi wannan jam'iyya shekara ashirin da kafata amma jama'a Najeriya ba su santa ba sai da injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya shigo al'ummar ƙasa da al'ummar jihar Kano suka santa aka karɓe ta Allah ya sa aka zo aka ci zaɓe da ita a jihar Kano. SA babban Alhaji Sagagi kenan na jam'iyyar NNPP. A ƙarshen makon nan da ya gabata ne al'ummar garin nan suka wayi gari da ganin walima tare da bukukuwa iri-iri na nasara da aka samu a nan jihar Kano ta gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf. A dai irin waɗancan walima ta nuna murna da aka yi a gurare daban-daban mun jiyo Tijjani Ibrahim wanda yake shugaban kungiyar kafintoci na gwargwaron dutse na yin wasu jawabai yayin wani taron walima da suka shirya ta samun nasarar injiniya Abba Kabir Yusuf. Wannan taro mun shirya shi shi ne domin mu bayyana farin cikin mu mu kuma godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya bamu nasara a wannan kararraki Allah ya tabbatar da gaskiya akan wannan al'amari shi yasa muke gode wa Allah akan wannan lamari mun fuskanci kalubale tun daga lokacin da aka fara wannan shari'a cewa abba kantoma ne ya tafi kenan suna ɗaya daga cikin abin da suka tayan mana da hankali cikin wannan lamari daga bangaren yan gawuna iskwamin Allah kuma ya tabbatar mana da rasar mu ya nuna gaskiya ita ce akan ƙarya ina taya murna ga jagoran mu injiniya Abba Kabir Yusuf da mataimakinsa Comrade Aminu Abdulsalam tare da jagora injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Hakika injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya cancanci a yaba masa a bisa yanda ya riƙi harkar siyasar Kano ba ma dai Kano ba Najeriya in ka duba cincirin da mutanen da suke a kasuwar nan sama da mutum dubu uku waɗanda ina kyautata zaton a cikin mutum dubu uku akwai mutum dubu biyu da ɗari takwas Abba suke yi. Muna buƙata gwamnan Kano izo duba wannan harka tamu da muke yi ta carpentry izamto a faɗaɗa ta a kawo mana abubuwa wanda suke daga na waje da za mu dinga sarrafa su muna yin aiki da su domin yanzu abin alfahari wannan sana'a tamu daga Nijar Kamaru Ghana haka ake shigowa goron dutse a zo a siyo nan kayan yanzu idan ka shigo aka ce ma Najeriya magana Kano ake in aka ce ma Kano magana goron dutse ake yi Tijjani Ibrahim kenan shugaban kungiyar kafintoci na unguwar Goron Dutse a nan Kano. Nan gaba kaɗan za ku ji yadda wannan walima ta ci gaba da kasancewa. Sai dai gabanin nan mu je ga Honorable Kabirin Garu Limawa wanda ya shigo yana taya murna ga gwamnan Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf. Mu ma bisa ga yardar Allah wannan irin jajircewa tasa da yake yi ike shirin ta al'ummar jihar Kano mu ma muna da wani kyakkyawan niyyar in Allah ya kama wani matsayi za mu kyautata al'ummar karamar hukumar Kumbodo. Yardar Allah. A duk inda muke zagaya muke wa mutane murna yin fati da shagulguna da inda ake so sauka alkur'ani ake talawa muna da jaddada musu cewa bacin aikin hanyoyi da muka gaya musu akwai kokari da muke yi muna haɗa kai da 'yan majalisar ta guda biyu masu albarka har da zuwa sanata duk inda garurrukan da suke kamar 'yan shana nan ba da wutar lantarki 'yan sango ba da wuta cikin na'iba nan ana samun gurɓatattu marasa kishin ƙasa suna ciccire wayoyin lantarki to duk inda aka samu inan gurare a yanzu aka muna kokarin mu haɗa kai mu ga abubuwa suna tafiya daidai da suka mata sannan kuma da makarantun mu na allo da na islamiyya da masallatai na cikin unguwanni da mu duka za mu kakkafa musu sola sola domin a samu hasken ita a guraren nan ana samun security cikin jama'a a bangaren samu ko rashi duk wanda aka samu za a dauki dangana kuma a ci da zama a jam'iyya har ma a ci gaba da hidimta mata insha Allah muna da wannan kyakkyawan niyyar ala kulli halin ai karamar hukuma ita ce a gaban mu da jihar zamu zauna lafiya zamu yi hakuri mu rungumi kaddara domin komai da samu da rashi ai dukkan Allah ne ina ke amfani da wannan dama ya ba mai gida na ya haya gusau da malam magaji kwankwasiya kuma ina mai tabbatar maka babana Musa fada a akwati ake Kabirin Garuli mawa kenan na jam'iyyar NPP wanda kuma daga nan za mu leƙa apc yankin santoria ta arewa santoria da muka jiyo tijan nan sani garka dan batta a wannan karo ma dai ya shigo yana yaba honorable suleiman abdulrahman kawu sumaila dole in yaba wa honorable kawu sumaila da muna baki mugunta kawu sumaila Audu rimi fasu kowa ya samu kawu sumaila mai dattawa mai matasa mai ƴan dangwale kawu sumaila na sani tanga dala na santoria ta kudu lokal gamman goma sha shida mazaɓu ɗari da saba'in da ɗaya bakwai zaɓen tumin darba da rana kuka zaɓa ido na ganin ido kawu sumaila babban ɗan siyasa girman ɗan siyasa ya ci akwatinsa kawu ya ci akwatinsa girman ɗan siyasa ya ci mazaɓarsa kawu ya ci mazaɓarsa girman ɗan siyasa ya ci lokar gamman ɗinsa kawu ya ci lokar gamman ɗinsa girman ɗan siyasa ya ci santoriyarsa kawu ya ci zantoriyar yi ta kudu saboda haka saɓanin wa'yansu ba su ci akwatinsu ba ba su ci mazaɓarsu ba ba su ci lokal gamman ɗinsu ba ne su ci zantoriyarsu amma suna so a kwato musu to siyasa dimu kudadiya ake ba a kwace Dattijo Sani Garka ɗan batta kenan na jam'iyyar APC Santoria ta Arewa. Shi dai Usman Abubakar Dakwara na jam'iyyar NNPP mun jiyo shi ne na yin wasu kalamai na kalubale ga wasu mabiya jam'iyyar APC. A madadin shugaban kungiyar ACK Honorable Idris Ismail tare da Honorable Hamza Lawan suna mika sakon gajiya ga mai girma shi Excellency Deputy Gwamna Kwamar Aminu Abdulsalam Gwarzo da fatan kowa ya koma gida lafiya. Allah ya sa haka amin. Ni kuma ina so in yi magana akan na madobi mazaunin Gwammaja. Tunda aka faɗi wannan abin da Supreme Court ta yi ka ja baki ka yi shiru. Sai jiya an ma tambayoyi ka kasa ka miƙe ka tafi suturar ka ba da amsa. Amma magana akan zum ka ce wai wannan siyasa ce ta tabbata ka fito ka ce wa magoya bayan ka sannan kuma magana ta biyu yaran da kasa suka yi dinki zaka biya su kuɗin su ne da banoni da huluna ko koya akai sannan tsakanin abba da gandu waye kan toma a ciki bayan haka ina so in yi maka magana ta biyu in ka je ka an so wannan dala a abuja za ka biya wa'annan yara muhuyi karkada fayil ka dawo da binciken baiban bidiyon dala sannan na ji wani dan kulillibi daga nan kano an mai hayaki wai zai tafi zamfara wannan zamfara ba za mu baka kai ba in za ka zamfara dole tagwar za ka bi anan nan za mu tare ka a matsayina na shagon hanzalawan garko honorable idris ismail mima kwaf ɗaya irin na siyasa mu dawo da kai kano da daɗi ba daɗi yanda aka dama haka Usman Abubakar Dakwara kenan na jam'iyyar NNPP. Mu je ga kalaman matashi yawo Abubakar Kumbotso wanda ya shigo yana tallata wata kungiya ta neman takarar shugabancin karamar hukumar ta Kumbotso. Gabanin sauke shugabannin ƙananan hukumomi a nan Kano. A madadin Honorable Muhammad Ali da ke mazaɓar Kumbotso karkashin jagorancin Muhammad Ali Support Organization a karamar hukumar Kumbotso. Kaga wannan kungiyar tana yin abubuwan alkhairi da yawa. shi shine yasa ma na zo nan in bawa mai girma gwamna shawara idan in ka zo za a zaɓi ciyamomi a ƙaramar hukumar kumbotso ka zo ƙaramar hukumar kumbotso a mazaɓar kumbotso akwai honorable muhammad ali domin ga wannan mutumin lokacin da ikansila ya yi abubuwan alkhairi bela adadin sannan kuma shi wannan mutumin tun da aka fara dimokuraɗiyya bai taɓa yin wata jam'iyya ba in banda jam'iyyar da kwankwasa yake shine sama nake gaya maka mai girma gwamna ka samu lamba shida a ƙaramar hukumar ma wace iriya gudunmawa ya bayar kafin zaɓe zuwa tabbatar da zaɓen a ba a ƙaramar hukumar kumbotso wallahi azim ina faɗa maka tun aka fara karamar hukumar Kumbotso Muhammad Ali shi yayi jagoranci aka yi waje-waje da waɗannan masu tsintsiyar. Amma kana ina wasu jagororin ake je su suna cewa su ne suka yi duk wani abu da za su yi na ganin cewar sun sallami ita jam'iyyar APC amma kuma ka zo kana cewa wani guda ne yayi. A ba wai me yasa kai kullum ta Allah ka yin irin wannan ne. Ai ina faɗa maka Muhammad Ali ko shi na daban ne a karamar hukumar Kumbotso. Ka ce kansila wani irin ayyukan ci gaba wanda wala Allah in aka ba shi ƙaramar hukumar zai iya jagoranta. A karamar hukumar Kumbotso sai dai ka cikin karamar hukumar Kumbotso ka tambaye 'yan karamar hukumar domin cewar mutanen ai sun ji daɗi sosai lokacin da yana kansila kuna malam gidan marayu da sauransu ba irin ayyukan da ba aiki wanda wala Allah talaka zai gani kuma ya amfane shi yanzu misali a matsayin na kansila ka duba kofar nan ta asibiti daga bangaren gabas da ta nan ake shiga saboda tsaro shine aka da ta san bakin titi ya'u abubakar kumbotso kenan daga jam'iyyar NNPP NNPP da a yankin karamar hukumar Bunkure kuwa muka jiyo matashin nan Balaraba Ozil Bunkure shi ma ya shigo da sakon godiya ga Honorable Kabiru Alasar Rum a madadin karamar hukumar hukumar rano biya da bunkure. Musamman mazaɓu guda goma muke gode mai girma ka biya lasarin musamman yar wannan rawa da ita haka akan kwakulo wannan fare kujera wannan idan ta ga honorable Rabi Ibala tsohon ciyama dan karamar hukumar bunkure hawa na biyu da haka muna gode mai girma zarimi abokin tafiya mun san daman wannan aikin sa ne taimakawa al'umma musamman jagorori wanda suke wannan yankin namu lalle kan duk inda za a yi mai girma ka biya lasarin ina nema ɗaya bayan ɗaya makoma ya ka yau ga Rabi Ibala ya rabota da haka wannan guri alhamdulillah mai girma Rabi Bala ya tafi shafi majalisa babba ta ƙasa wacce ita ce ta uku a ƙasar najeriya gaba ɗaya da haka yanzu mai girma rabi ba ba magana ake a jiha ba ko a lokacin gamman magana ake a federal federal kuma babba wacce shine mai kai kawo a cikin majalisar tarayya ta ƙasa kuma a ofishin shugaban majalisa na ƙasa a mai girma rabi bala ya rabata da wannan katafariyar kujera da haka muke gode mai girma kabi alasar yadda ya kai kawo ya kawo wannan kujera wasu mu ba taɓa yin ta ba a nan yankin Ba mu taɓa yin ta a ƙaramar kwamin kura ba mun taɓa yin ta sau ɗaya lokacin da alasan a doguwa a shekarun baya can ya taba zama a wannan kujerar to yau kuma ga Allah ya kawo dan karamar kuma bunkure kuma mai gidan yan bunkure a siyasa kuma yanzu shine ike rike da wannan kujera mai girma Rabi'u Bala shine nan a wannan kujera da aka muke gode mai girma biya Lasarin da wannan kujera da ya kama in Allah ya so da wannan kujera za ta da dan karamar kuma bunkure kunya haka ranar bunkure kifiya haka ma karo ta kudu da yardar Allah matashi Balarabe Ozil bunkure kenan daga Santoria ta kudu mu koma batun taya murna da yan jam'iyyar NPP ke yi bisa nasarar gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf Joseph da muka jiyo kungiyar kafintoci ta unguwar Goron Dutse na yin wata walima domin taya murna ga gwamnan Kanan har ma a ci gaban jawabai da aka yi a yayin wannan walima muka jiyo sakataren kungiyar Anas Ibrahim Ma'az na yin jawabi. Yanzu kana kallo gashi har yanzu jinin da muka yanka ma bai bushe ba mun samu manyan ragunan mu guda biyu da tinkiya da dan akuya mun yi abin da zamu iya ne daidai karfin mu kotu da muka samu nasara alhamdulillah wannan shine abin da ya ja hankalinmu muka shirya wannan taro daban da in ji daɗi irin wannan na yau tun lokacin da Justice okoro i tabbatar da mu a matsayin injiniya abba kabir yusuf ya ci da sai ake ganin wai da kamar ba za ku kai bante ba ina magana fin karfi wanda ke tare da Allah su da suka ce suna da sama to ga saman nan ai yanzu ta fado kowa ya watsi abin da ya rage musu mutum ɗaya ne shi ma kuma gashi nan muna sa ran Allah ya so ya yarda wannan gwamnan kogi shi muke sa ran zai karbi kujerar kaga an yi babun baɗi lahu waccan kujerar ta wancan mutumin duk da cewa ba wani kuɗi ne da kafintoci a hannu ba muna da wasu abubuwa da muke da bukata in Allah ya sa gwamnati ta nemi shawarwari mu bata a bangaren furnitures din nan akwai kayan aiki da muke siya daga inyamurai wanda su sun sa gwamnatocin su sun zo sun gayyato yan cana sun yi wasu abubuwa kamar misali akwai wani NBF tun yana dubu uku muke siya ina tabbatar maka da cewa yanzu a jihar Kano abin da muke siyan abin da gwamnati bata shiga ba ya kai naira dubu ashirin gwamnatin Kano muna da buƙatar ta gayyato mana yan cana muna da manyan filaye wanda za a zo a yi wa'annan kamfanonuwa ina mai tabbatar maka da cewa a jihar Kano ana cin NBF kaso 85 wanda da ake ɓadda da shi a Najeriya saboda haka za mu so a ce gwamna ya zo ya yi wannan investment Anas Ibrahim Ma'azi kenan sakataren kungiyar kafintoci ta unguwar Goron Dutse a nan Kano. To sai dai a daidai lokacin da ake ta shirya walima daga unguwanni daban-daban domin taya gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf murna. Shi kuwa matashi Muhammad Bashir Zawiya ya shigo ne da cewa yana da wasu shawarwari ga gwamnan Kano kan harkokin kasuwanci. A matsayin ɗan kasuwa da ɗan siyasa. Idan gwamnati ta tashi tana buƙatar zaɓe idan za a nemi taimako nan sa 'yan kasuwa ne suke bayarwa. Amma yanzu ka ɗauki misali samari irin ko Abba Ɗanlami Alasa ya yi tafiyar mai girma girma gwamnan kano ya taimaka da kuɗinsa da lafiyarsa da ajiyarsa ga karshe ma barin kasuwa yi amma aka tashi sai aka yi wasu md singa ba ta gaskiya in taimaka gwamnati sai a bashi md karota domin gwamnatin karota na in ka kasa shi kashi kasa abba kashi hamsin bai kashi ɗaya abin da abba ya ba abba shi taimaki tafiya kwankwasiya rubu a wani su mai tunani sai aka bashi md wani skill alhamdulillah amma shi ma alhamdulillah amma dai ba a taimaka masa ba sai sai a masa md shi ma wanda zai taimaki mutane ga abdulrahman goburawa mutane ne suka taimaki abba tafiya abba suka yi da kudinsa da jikinsu a wasu sai ta tashi a sa wa'anda ba su taimako wanda su ko ba za su taimaki mutane ba da kasu sai an siyafar ba su MD MD ya kamata ne jira gwamna canza sa ya aiki da kansa ya taimaki mutanen Kano ya fitar da tarihin da za a ce dan cikin gari gwamna ko duk abin da yanzu an ba kai bayan wata tutar kwankwasiya da za ka sani fa kai za a rubuta aiki Allah ba zai tambayi kwankwasa ba wannan mulkin kai za a tambaya za ka ya kamata ka ɗauki haukar layi kai aiki tsakanin kai Allah kai adalci tsakanin kowa da kowa ka taimaka wanda suka taimake ka saboda gaba Matashi Muhammad Bashir Zawiya kenan a nan Kano. To sai dai Ibrahim Muhammad ya da kwari shi ma a rejin miyar ta NNPP mai mulkin Kano ya shigo ne yana godiya ga jagoransu na karamar hukumar garin Malam. Godiya ta musamman ga al'ummar jihar Kano bisa addu'o'i da suka riga yi har Allah ya tabbatar da wannan nasara. Ba zan gushe ba sai na gode ya jagora na na karamar hukumar garin Malam Abubakar Kanal Usman a bisa jajircewarsa da kulawa da matasa da ike yi. Ubangiji Allah ya kara daukaka ya ƙara matsayi gaba sannan na mika jinjina bisa dandazon magoya baya baya 'yan jam'iyyar NNPP Kwankwasiya na mazaɓarya da kwari a bisa jajircewa da suke wajen tafiyar Kwankwasiya. Hakanan ina miƙa godiya ga shugaban 'yan midiya na ƙaramar hukumar garin Malam Zakariya Adam Alkanawi, Ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka da basira wannan tiritiri da yake da 'yan midiya na ƙaramar hukumar garin Malam. Hakanan ina miƙa godiya da jinjina a bisa ga Ogana Abdullahi Na'ibawa bisa tiritiri da yake da 'yan jam'iyya Ubangiji Allah ya ƙara matsayi. Sannan muna tabbatar da zaɓaɓɓen ɗan majalisar jihar Kano mai wakiltar karamar hukumar kura da garin mala zakariya a alhassan insha Allah wannan zaɓe da za a yi shine a da nasara dama shi muka zaɓa kuma shine a kan gaba malamin gona da yardar Allah ka tafi kenan a daga karamar hukumar garun mala in Allah ya da wannan zaɓe da za a yi na ciki gibi kai ne dama da nasara kuma kai za ka ɗora da yardar Allah sannan muna mika kokon baranmu da tuni ga zababben gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf titin mu da ya tashi daga mazaɓayya da kwari wannan titi shine babban titi a karamar hukumar garun mala domin wannan titi ya haɗa mazaɓu kwaya biyar da suke karamar hukumar garin malam mai girma gwamna mun san wannan aiki na ranka Ibrahim Muhammad ya da kwari kenan na jam'iyyar NNPP. Mulaka jam'iyyar APC da muka jiyo wata matashi ya kallabi tsakanin rawuna Hajiya Samira Sale wacce ta shigo tana godiya ga gidauniyar Honorable Ibrahim Mu'azzam Mabo da kuma matashin nan dan na Audu gidan shanu wanda ake jagorantar gidauniyar. Ba abin da za mu ce da jirgin Ibrahim Mu'azzam Mako sai godiya. Na fita unguwa an daɗe daman da ɗaukar listin mutu Ubangiji Allah mun gode maka ina fita aka kira ni aka ce yanzu in karɓi bakin arziki ya saukan mana duk wanda aka yi listin su da nambobin waye su duk an kira su an sallame su an kawo mana shinkafa an kawo mana makaroni an kawo mana taliya an kawo mana mai ba abin da za mu ce da jirgin Ibrahim Ma'azan mako sai gode gashi daɗin daɗawa har da naira dubu ashirin ya bamu to mun gode gawo nauyin ƴaƴana da ya ɗauka guda biyu marayu za su ci gaba da karatu da makaranta to mun gode masa mun gode masa in Allah yadda wannan karatun da ya ɗauki nauyin su su ma insha Allahu rabbi Allah ka ba su ikon yin aiki da amfani da abin da suka samu mun gode muna godiya Allah ya saka da alkhairi Ibrahim mazan mako ubangiji Allah ka ɗaukaka mai arzikinsa ka yalwata masa shi dan zati da buwaya sannan kuma shi kuɗin shi wai ba dan siyasa yake yi ba in da dan siyasa yake da tun bai ci gaba ba amma da yake dan Allah yake yi ba abin da zamu ce da Ibrahim mazan mako sai godiya Allah ka ci gaba da yokaka masa arziki matashiya Samira Sale kenan ta jam'iyyar APC mu je ga wani yunkuri da gwamnatin jihar Kano ta yi dangane da korafe-korafe da ake samu tsawon lokaci duk lokacin da aikin hajji ya zo kuma alazai ke fuskantar matsalar masaukai to sai dai gwamnatin injiniya abba kabiru yusuf ta yi wani habbasa domin ganin ta warware wannan matsala a aikin hajji da za a yi na bana alhaji yusuf lawan shine shugaban hukumar ta alhazai ta jihar kano ya jagoranci wata tawaga zuwa kasar saudiya domin ganin an kama masaukai ingantattu ga mahajjata gabanin lokacin kowa yana sane da kuɗi da hukumar jin alhazai ta ƙasa gaba ɗaya ta ƙayyade wato miliyan hudu da dubu ɗari biyar mutane sun shiga matsaloli saboda haka ana faɗaka da mutane muhimmancin abin su zo su biya zuwa ƙarshen watan disamba dama aka sa ƙarshe to sai aka dawo aka ƙara zuwa ƙarshen wannan watan to shi ciyaman na ƙasa sai ya kirawo mu gaba ɗaya hukumomi na jillar alazai na ƙasa baki ɗaya a haɗu da shi a je a zauna a tattauna a saudiya da kuma jagororin hukumar aikin hajji ta ƙasar saudiya da kuma service providers da ake cewa wato masu ba da gidaje masu ba da abinci da sauran hidimomi da ake wa alhaji to wannan dai shine abin da ya kai mu kuma kame da mai girma gwamna koyaushe yake faɗa shi farin cikin talakawansa shine farin cikinsa farin cikin alhazanmu shine farin cikin mu da shi kuma alhamdulillah an samu gidaje to har yanzu dai biyan yana yi a hankali amma a gaskiya har yanzu ba mu da alhazai ma za ka ce ma misali a ce dubu ɗaya da ɗari biyar gwamnatin kano ba wani yunkuri da take na sauƙaƙa wasu alhazan wala Allah ta ɗan sa wani hannu domin sauƙaƙa musu kai ma ka san ai mai girma gwamna mutum ne mai tausayi duk abin da zai yi ya ga talaka ya samu sauƙi to shi yake kuma alhamdulillah yana ba ma haɗin kai akan kowane al'amari ya shafa wannan aiki namu muna masa godiya kwarai da gaske gwamnati tana nan tana tsare-tsare ita ma gwamnati tare an ji an kai mata kuka duka dai muna sauraron karka mamaki wani abu fito cikin kwanakin nan da ko daga can saman amma dai nan na sani mai girma gwamna shi dama a shirye yake ya ga kamar da na gaya ma duk wani abin da zai sauƙaƙawa talaka to shi